studio Fondation Hirondel Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana yau Juma'a uku ga watan Janairu 2020 ga kanun labarin. har yin zirga-zirgar motuna a tilaberi ana ci gaba da kucece-kucece a kan batun za ku ji furucin wasu mazamana birnin na tilaberi a shekara 2019 fiye da kai ɗauki gaji 5,000 'yan kwana-kwana suka yi a nan mai kaɗai muna ɗauke da cikon bayanin kwamandan ɗin rundunar 'yan kwana-kwanan A shafin rahoton na musamman na ƙarshen shirin namu za ku ji shaidar wani da aka turo ƙeyarsa gida daga Algeria a kan masibar da bakin habre da aka koro zuwa ƙasar Mali ke fuskanta. masauraro barkamu da warhaka gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku labarun ga kuma yanda suka kasance. Bari mu soma da wasar kokowar neman takobi. A maradi inda ake gudanar da kokowar takobi, a rabin wuni ranar yau uku ga watan janairu 2020 'yan kokowa goma kacar suka yi saura da ba su faɗi ba jihar doso na da 'yan kokowa uku da ke tsaye yamai na bi mata da 'yan kokowa biyu tsaye jihohin agadas tawa tilabiri zandar da maradi kowane ɗan kokowa guda ya mata saura tsaye ita kuma difa dukkan 'yan ta sun faɗi neman takobi da sai baɗi idan allah ya kai rai. sawa'i saba'in da biyu bayan shigar da aiwatar da dokar hannun zirga-zirga ta motuna dare da rana a garin Tilaberi ko kaka mazamna garin ke zirga-zirgar tasu wani irin matsaloli suke fuskanta ga furcin da wasu mazamna birnin suka wa wakilinmu Abdullahi Mamudu. Wannan dokar da aka ɗauka ba ta yi ba sam sam sam. Kabu kabu nake yau kwanaki uku kenan da ban ba da kuɗin cefane a gidana ba. Muna ta yawo kawai a cikin gari ba aikin yi. A ɗaukar muna mataki gaskiya saboda ana ɗauka alhakinmu. In ana so a ce da wuni mu yi aiki da dare sai mu tsaida. Amma wannan tsaida aikin kowa yana yawo ba aikin yi gaskiya bai yi ba. Abin da nake fata shine Allah ya kawo mana sauki, Allah ya kawo mana kwanciyar hankali a cikin garinmu. Kabiya nake. ta darasa zane lillahi muna jin ciwon shi da kabu kabu muke doka gashi yanzu muna shan wahala da kafa muke tafiya ta muna dawowa Allah ya kawo mana sauki Mu dai tsaya a bakin babban birnin kogin isar Nijar bayan ranar da aka maida gari ya yi tsit domin nuna rishin jin daɗi ga matakan taɓaci da aka girka ƙaƙa ƙungiyoyin 'yan farar hula ke sa ran ci gaba da kokowarsu ga amsar da alzuma imero mataimakin shugaban zauren shawara na ƙungiyar farar hula ta tilaberi sai sai a wato yama wakilinmu abdullahi mamudu mutar mamadu fasara mu ji. mu ta yi rantsuwa na yin aiki a fuskar dokoki da kuma ƙa'idojin ƙasa. Bayan yajin aiki na gama gari da muka gudanar, za mu ci gaba da gwagwarmaya domin tabbatar da ingantaccen rayuwa. Za mu yi tsari inda a ranar Asabar ma za mu yi wata sanarwa na shaidawa gwamnati abin da muke so na tallafi mu shaidawa gwamnati ta yi aiki bisa waɗansu fannoni kamar yaƙi da rib da ciki da dukiyar ƙasa da shari'a da dai sauransu waɗanda su ne suke sa matasa wani lokaci suna turewa. A wani fannin kuma a ƙasar Nijar yanayin hanyar shari'a na ƙungiyoyin farar hula ya ɗan karaya game da kamun da aka wa 'yan farar hula da dama wanda suka halarci zanga-zangar yin Allah wadai da dokar kasayin kuɗi ta shekara 2018 zanga-zangar da ta lumana da aka yi hani da ita haka zalika da rufewar da aka ma kafofin labaru da suka wallafa zanga-zangar sakamakon da ya fito kenan cikin rahoton da usaid e ta rawaita ga fasarar rahoton da rayilatu sumana ta rawaito muna rakiya harimi mi rahoton ya kumsa A shekarar 2018 ne aka kama wakilan kungiyoyin fararen hula 26 da suka halarci zanga-zangar lumana domin nuna rashin amincewarsu akan dokar kasafin kuɗi. Rahoton kungiyar USAID ya jaddada cewa yayin da kundin tsarin mulkin 'yan ƙasar Nijar ya ba da tabbacin samun incin gudanar da taro bayyanawa da zanga-zanga. Kungiyoyin fararen hula na ci gaba da fuskantar tursasawa daga hukumomi matakan sassauci kan mambobinsu. Duk da haka kungiyoyin fararen hula suna da dama damar da za su iya zartar da hukunci gudanarwa da sauran hanyoyin magance zalunci daga hukuma amma da wuya su yi hakan a gefe guda a cewar hukumar amerika don ci gaban ƙasa da ƙasa gwagwarmayar ƙungiyoyin fararen hula game da dokar kasafin kuɗi na shekarar dubu biyu da goma sha takwas da kuma a wasu fannoni ya ba da gudunmuwa ga haɓakar tallafin ƙungiyoyi da martabarsu an ɗan samu ci gaba saboda an gane su sun lura da damuwar jama'a a zahiri hukumar ta kiyasta cewa ci gaban ƙungiyoyin fararen hula Bola ya kasance ne cikin kwanciyar hankali a shekarar 2018 a ƙasar Nijar. A kai da rakiya arimi da fasara. A shekarar 2019 so 7,654 'yan kwana-kwana suka kai ɗaukin agaji a faɗin ƙasa baki ɗaya. A nan ya mai kaɗai fitarsu 5,258 suka yi ta fuskar haɗuran bisa hanya wanda ke ya fi wato yawaita askarawan kashin wuta wato kason dai ya sassauta idan aka kimanta shi da na shekara 2018 a cewar kanal sidi muhammad kwamandan ɗin rundunar 'yan kwana-kwana ga fasarar kalamun da yawa rafika a tahir Mun kai ɗauki da suka kai dubu bakwai da dari shida da hamsin da hudu a jimillar faɗin ƙasa ga baki ɗaya, inda a cikinsu dubu biyar da dari biyu da hamsin da takwas duka sun kasance a da'irar birnin Yamai ne. a kan abin da ya shafi haɗarurrukan ababen hawa kun san ƙasar mu tana cikin ƙasashen da ke akwai haɗarurra da suka yi ƙamari, inda dalilin su yana da nasaba ne da rashin girmama ƙa'idojin hanya, rashin tausayi ga masu ababen hawa da kuma rashin sanin ƙa'idojin tuki. sannan waɗannan masu ababen hawa suna haddasa waɗansu halaye ne da ke kawo ɗarruka akwai kuma lalacewar hanyoyi inda alƙaluman ƙididdigar shekarar bara ya fi hauhawa a wannan shekara da aka yi da yawan hanyoyi alƙaluman sun ɗan sauka na yawan haɗarrukan ababen hawa a cikin yankunan birane daga babban birnin ƙasa ya mai bari mu isa abzin birnin agades Tsarin kasayin kuɗi na shekara 2020 na tawagar jagorancin musamman na kwamin ɗin da'irar birnin Agadez ya jibinci kimanin miliyon 891 na kuɗin sefa na shigowa da kashe-kashen da za a yi. miliyon 880 na kuɗin da za a yi gine-gine domin cimma inganta wannan ayyukan amfanin al'umma dukkan masu ruwa da tsaki ga lamarin yawo shafa domin samun tattara wannan kuɗaɗen. Bari mu saurari Dr. Bukari Maman shugaban tawagar ta da'irar birnin Agades. Wannan tsarin kasafin kuɗi na 2020 zai tashi miliyan 891 ta hanyar kuɗaɗen shigarwa da kudaden da za a kashe da kuma miliyan 880 na kasafin kuɗi da za a saka a cikin hannun jari. Inda wannan kasafin yana da buƙatar saka hannun kowa da kowa wajen tattara kudaden. Za mu ƙarfafa gwiwa wajen tattara kuɗaɗen haraji da jangali, tsafta da kuma gyaran da'ira da shugabanci na nagari a yayin da duka waɗannan hanyoyin da muka zana domin daidaita al'umma da kuma karɓa bukatocin jama'a da suka zama wajibi. Daga Abzin barimu mu komo yankin Jarmakwai, taron shekara zuwa shekara na manyan jami'an bada karatu na yaƙi da jahilci da ilmantarwar bayan aji na gudana a yanzu haka a dusan. Manufar ita ce girkin yanayin canzawa tsakanin shugabannin sassan cibiyar ƙasa da na yankuna domin shigar da kyaukyawar aiwatawa ba da karatun yaƙi da jahilci da ilmantarwar bayan aji. Ga fasarar bayanin Dauda Mamadu Marte ministan ba da ilimin wannan fanni. Abin da muka fi mayar da hankali a kansa shine al'amarin koyar da yara da ɗauka su a cikin makarantun boko. A bisa wannan hanyar mun yi dogon nazari na tsara hanyoyin har zuwa duba yaƙi da jahilci ga manya da abin da yake kama da wannan inda mun girka tsari da zai kula da ilimin matasa haɗin gwiwa da ofishin minista Dina da sis contact da ke kula da yara a duniya da za mu gabatar wa jama'a ayyuka da dama ne suke jiran mu wanda akwai buƙatar kowa ya kawo gudunmuwarsa don mu ɗauke matakai a wuraren da muke kai tallafi. Umaru Siseko Ambalo shi ne sabon shugaban ƙasar Gine-Bisawo. a zagaye na biyu da ya gudana ranar lahadin ne ya ci nasara da kaso 53.55 bisa ɗari na kuri'un zaben abokin takarar sa domingo simoes pereira ya samu kaso 46.45 bisa ɗari gine bisau dai 'yan ƙaramar ƙasa ce a nafiyar afirka ta yamma mai makwabtaka da senegal da kuma gine conakry ta samu 'yancin kanta a shekara 1974 bayan dogon lokaci tana yakin neman kautar wato kwatar 'yancin kanta da jami'ar wato jami'a ta parti africain PIGC na Amiral Cabral da kuma wato kishin gilla wanda aka ma kishin gilla a shekara 1973 kamar yadda kamfanin dilancin labaru na Faransa AFP ya rawaita. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya da tara da digo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da digo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba dari da biyu da digo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. Labarun da rotanin na zo muku ne daga nan studio Kalangu birnin ya mai anguwar Kwara Kano. rahoton musamman na yau ya dangantu ne da shaidar wani matashi ɗan ƙasar gini da ya tunkari zuwa bakuncin habre wanda aka turo ƙiyarsa gida a ƙarshen watan oktoba 2019 daga algeria zuwa gawo kasar mali tare da wasu 25 abokansa da suka tunkari wannan samamen alasan kuzi muhammadu ya firanta da shi ranar 6 ga watan nuwamba 2019 ga zubin firanta su Kimanin matasa 26 da farko aka dawo da su daga ƙasar Algeria zuwa ƙasar Mali. Ashirin ne kawai suka isa gawo, sauran shidda sun mutu a kan hanya. Daga cikin wa'annan baƙi ashirin da suka tsira, akwai Omar Bello Jallo, matashin dangi ne wanda ya ba mu ƙarin bayani. Na yi kimanin watanni uku a bisa hanya na huce gawo bayan Bamako na huce Tambuktu don shiga ƙasar Algeria. Na ci karo da walhalu iri daban-daban saboda akwai masu tara hanya suna karɓar kuɗaɗe. To in kun ce ba ku da kuɗi, me suke muku? za su bar ku a can ba su tahowa da waɗanda ba su da kuɗi. Masu motar ne koko? waɗanda suke cewa a ba su kuɗi ne tare da masu jigilar mutane za su kawo ku har iyaka inda ake cewa ina fara anan nan za su bar ku tare da 'yan tawaye da suke can Wani aji ne ka bari ka je bakin haure? Ina ajin ƙarshe ne, na taɓa neman bakaloriya sau ɗaya. Iyali na talakawa ne, ina da niyyar na fitar da iyali na ne a cikin baƙin halin talaucin da suke ciki. Sun maido ni ne saboda ba sa son na yi neman kuɗi a cikin ƙasarsu. sannan ga rikicin siyasa da suke fama da shi a halin yanzu a algeria ina gudan aiki na ne a lokacin da na tafi neman abinci suka saka ni a cikin wata mota suka taho da ni aikin me kake Ina aiki ne a wani gurin gini a matsayin lebara. Sun ba mu bido biyu na ruwa suka ce mu kamo hanya kai tsaye zuwa ƙasar Mali. A kafa. Na biya jika arba'in kafin na shiga Algeria. Akwai masu tambaya ka biya jika ɗari. Ina kuka samu ceto? Mun samu sa'a zuwa iyaka ta farko inda ake cewa Halil. Nan da muka zo akwai wani tsoho ya taimaka mana da abinci. Daga Halil muka zo Tasilit nan ne ke akwai jama'a agajin kuraroji na ƙasar Mali, inda suka taimaka mana suka samu a cikin wata mota pickup suka taho da mu har zuwa gawo. A nan ne aka karɓe mu har zuwa mu koma garuruwa in kun tafi gida me za ku yi? Da yake ni ɗalibi ne zan sake komawa makaranta kuma zan baiwa dukkanin abokanina da suke da sha'awar tafiya shawara na cewa hanyar nan ba ta da kyau ba hanya ce ta kwarai ba. Mun sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a madadin dukkan waɗanda suka dafa ɗauka daga Isaka Saini wanda ke bisa na'urori da kuma shina wato asumana da ke can edita tare da mustapha maman sani da sauran abokan mu da suka aiko mana wahotanni ni na kudan badan na alit malam mamman ke muku sallama a futa lahiya Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zender. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.